muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafin mu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa radio hausa na murya jihar musulunci ta iran ne ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na ko kun san akwai mu koyi harshen larabci akwai mu koyi harshen farisanci akwai kuma kisoshin rayuwa sai tarbiyar iyali kiɗe-kiɗen iraniyawa da kuma mukoma noma a halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu jakadun kasashen waje sun ziyarci ginin rrib da ke nan jamhuriyar musulunci ta iran wato cibiyar gidan rediyo na kasar Birtaniya, faransa da jamus sun kaskanta kansu a lokacin da suka koyi bayan jakasar isra'ila a yakin kwanaki goma sha biyu kan iran in ji wato ma'aikacin diplomasiyar iran sannan za ku ji cewa ma'aikatar kwana-kwana a ƙasar iran ta ce mutane biyar ne suka yi shahada a yakin kwanaki goma sha biyu da aka kai wa iran madala yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadun ƙasashe 28 ne a nan birnin tehran suka kai ziyara a ganin ido wato na ganin ido ga ginin hukumar gidajen rediyo da talabijin na jumhuriyar musulunci ta iran a jiya lahadi inda suka yi allah wadai da hakan suka kuma bayyana cewa wannan ƙoƙarin rufe bakin 'yan jaridu ne wa'anda suke kokarin faɗar gaskiya kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto jami'in diplomasiyya wato jami'an diplomasiyan wa'anda na wa'annan kasashe suna Allah wadai da hamci kasar Isra'ila a yakin da ta dora jumhuriyar musulunci ta Iran na kwanaki goma sha biyu ba tare da wani dalili ba sun kuma bayyana cewa yin haka ya saba wa dokokin kare 'yan jarida a lokacin da suke ayyukansu na yada gaskiya a ranar sha shida ga watan yuni ne wato da ya gabata makamai masu linzami na harbi ƙasar isra'ila da dama suka fada kan katafaren gini na hedkwatan wata hukumar gidajen rediyo da talabijin na ƙasar iran da yake kira irb da ke wato shiya na uku a birnin tehran ya kuma fada kan 'yan jaridu da dama a tashoshin talabijin da kuma kamfanonin jaridu da suke aiki ko kuma gudanar da shirye-shiryensu a wannan babban ginin wanda ya jawo shahidai wato da dama gidan wato ginin wanda ake kiransa ginin gilashi yana ɗauki da ofishin shugaban hukumar gidajen rediyo da talabijin na ƙasar iran wato irib a hawa na hudu sannan akwai tashoshin talabijin na habar mai yada shirinsa kai tsaye da harshen farisanci a duniya inda a lokacin da inda a lokacin sahar imami take gudanar da shirinta na wato yada labarai sannan da kamfanin dilancin labarau na irna sahar imami a lokacin dai da take wato watsa labarai ta ba da rahoton isar makami mai linzami na farko inda a lokacin da wato da kuma a lokacin da makamai mai linzami na biyu kuma ya fada shine ya ɗauki wuta a cikin wato ɗakin watsa labaranta tawagar jami'an diplomasiyar dai sun ba sun hada da wasu ƙasashen asiya afirka da kuma latin amurka mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran kan harkokin shari'a da kuma ƙasa da ƙasa ya ce ƙasashe uku na turai wato burtaniya faransa da kuma jamus sun wato kada mutuncinsu a lokacin da suka goyi bayan yakin kwanaki goma sha biyu wanda kasar isra'il da amurka suka ɗora wa jihar musulunci ta iran kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto kazim garib abadi yana faɗar haka a hira da ya yi da wata tashar talabijin a nan birnin tehran a jiya lahadi jami'in diplomasiyyar ya ƙara da cewa wannan ƙasashe uku sun gabatar da hujjoji marasa ƙarfi a goyon bayan da suka ba wa kasar isra'ila da amurka kuma wato hujjojin sun hada da hujjojin da amurka da birtaniya amurka da hamshe kasar isra'ila suka bayar a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na fadawa iran da yaƙi kafin su fara yaƙin da hamshe kasar isra'ila da amurka sun miƙa takardu wanda a cikinsu suka shaida wa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan cewa za su farwa ƙasar iran da yaƙi saboda hana ta mallakar makaman nukiliya garib abadi ya ce gwamnatin ƙasar iran tana da 'yancin mai da martani a kan wa'annan ƙasashe guda biyu banda wa'annan ƙasashe uku dai babu wata ƙasar turai da ta goyi bayan hamshigar isra'ila a yakin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa muryar Juma'a, musulunci ta iran daga nan birnin tehran pir hussein wato kolivan shugaban hukumar kwana-kwana ko kuma kashe gobara a ƙasar iran wato red crescent ya ce ma'aikatansa guda biyar ne suka rasa rayukansu a lokacin da suka suke aiki a cikin yakin kwanaki goma sha biyu da hamshi ƙasar isra'ila ta ɗora wa ƙasar iran kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya naƙalto wato pir hussein colivand yana faɗar haka a safiyar yau litinin a gaban 'yan jaridu a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran a nan birnin tehran ya kuma ƙara da cewa hamsar isra'ila bata takaita hare-harenta kan fararen hula kaɗai a cikin yakin ba sai dai ta hada hada ma'aikatan agaji kamar hilal ahmar shi, kuma kai hare-hare kan ma'aikatan ba da agaji da kuma likitoci wato a irin wannan lokaci wato ya saba wa yarjejeniyar geneva ya kara da cewa a hare da yahudawan suka kai a mashigar wato kurkukun evin da ke nan birnin tehran sun kashe jami'an gudanarwa da kuma shugabancin gidan yarin har ila yau da asibitin da ke gidan yarin daga ƙarshe dai pierre hussein calivant ya bayyana cewa ya miƙa dukkanin wa'annan bayanai ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa wa'anda abin ya shafa don su tabbatar da irin mummunan ayyukan da amurka isra'ila ta aikata a cikin yakin kwanaki goma sha biyu da ƙasar iran ƙungiyar tarayyar turai wato eu ta ba da sanarwar cewa ta shirya wato tsab don aiwatar da wato takunkumi ga ƙasar amurka ko kuma dai ƙarawa amurka kuɗin fito na euro wato biliyan 21 tare da wasu ƙari idan akwai buƙatar hakan wannan mai da martani ne ga ita amurka wacce ta ƙara wa ƙasashen kashi 30 cikin 100 na kudaden fito masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye mu wanda suka hada da shirin nan na ko kun san mu koyi harshen farisanci kisa wato kisoshin rayuwa tarbiyyar iyali kide-kiden iraniya da kuma shirin na ƙarshe wato mu koma noma da wannan kuma ke cewa aini lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin goma sha hudu ga watan yuli na shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan muharram na shekara ta 1400 da 49 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1961 da suka gabata a rana irin ta yau gobara ta tashi a cikin tsohon birnin roma kuma kasancewar mafi yawan gine-gine na wannan birni a wannan lokaci na katako ne cikin ɗan karamin lokaci gobara ta cinye mafi yawan gine-ginen birnin ta kuma kashe mutane da dama sai dai wannan gobara ta zama sanadiyar sarkin roma na wancan lokaci mai suna nero ya zargi kiristoci tsiraru waɗanda suke rayuwa a birnin da haddasa wannan gobara da haka kuma ya kashe da dama daga cikin su fasana tarihi dai sun bayyana nero a matsayin wanda ya kashe kiristoci kimanin dubu ɗari a wannan lokaci a birnin roma. masu warare ko san cewa shekaru 254 da suka gabata a rana irin ta yau masani mai bincike dan ƙasar ingila james co ya kawo ƙarshen bulaguran da ya yi a bangaren kudancin kwallon duniya bayan kwashe tsawon shekaru yana tafiya tare da gudanar da bincike a yan tafiyar tasa ya tafi tare da wasu masana waɗanda suke masa rakiya tare da taimaka masa wajen gudanar da bincike akan yanayi na ɗabi'a da tsirrai da kuma dabbobi kwari da kuma tsuntsaye game da yanayi na mutane waɗanda suke rayuwa a kudancin ƙwallon duniya da kuma bincike a kan duniyar venus sannan kuma ya fara tafiyar tasa ne tun a ranar 26 ga watan yuni na shekara ta 1768 masu saurare ko kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a rana irin ta yau aka yi yaƙi mafi muni a lokacin da ake cikin gwabsa yaƙin duniya na biyu a ranar irin ta yau wani wuri wanda ake kira da kosk a kusa da birnin moscow na tarayyar soviet sojojin adolf hitler sun jibge tankunan yaƙi kimanin 6,300 a ƙasa sannan kuma tare soviet ta girka rundunar sojojinta na mayaƙa da su kai miliyan 2,420 sai kuma a sama akwai jiragen yaƙi 4,400 na ɓangarorin guda biyu a cikin ɗan ƙaramin lokaci ɓangarorin biyu suka lalata tankunan yaƙi guda 2,900 sannan kuma aka kashe sojoji 238 sannan kuma aka raunta soji da yawansu ya kai kimanin dubu ɗari bakwai bayan haka ne shugaban kasar jamus na lokacin adolf fitila ya ba da umarni ga sojojinsa da su janye daga rasha daga wannan lokaci ne kuma sojin tarar soviet suka fara fatattakar sojojin adolf fitila har zuwa cikin kasar jamus sa kuma kwace birnin berlin a shekara da ta biyo bayan hakan masu saurare ko kun san cewa ranar 13 ga watan yuli ita ce ranar 'yanci ta ƙasar romania a wannan rana a shekara ta 1879 romania ta samu 'yancin kai daga dolar usmaniya romania tana kudu maso gabashin nahiyar turai da yammacin tekun bahar rom kasar da tana da yawan jama'a sama da miliyan 22 kuma galibi mabiya addinin kirista ne a ɗariƙar octodos sannan kuma tun a cikin ƙarni na goma sha biyar ne dai romania ta kasance ƙarƙashin mulkin daular usmaniya amma shekara ta romania ta yi kawance da ƙasar rasha a yakin da ake yi da daular usmaniya wanda kuma hakan ya ci gaba har zuwa shekara ta 1878 a ranar 13 ga watan yuli na wannan shekara bisa kuduri na majalisar birnin berlin romania ta samu yancin kai a hukumance kuma bayan shekaru uku ta samu cikakken yancin kai ranar ƙasa ta romania ita ce ɗaya ga watan disamba na kowace shekara. masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da sa gabata a rana irin ta yau nadine godmer marubuciya wadda ta lashe kyautar nobel ta rasu godmer ta kasance ɗaya daga cikin fitattun marubuta kuma jarumai a bangaren adabi na duniya wajen yaƙi bayarin launin fata sannan kuma galibin ayyukanta ta yi su ne akan ra'ayoyi waɗanda suka ginu akan zamantakewa da kuma siyasa musamman ma batun warin launin fata an haife ta a ranar 20 ga watan nuwamba na shekara ta 1923 a wani karamin gari mai suna springs mai tazarar kilomita 50 daga birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu ta buga wani littafi a shekara ta 1937 tana da shekaru 14 a duniya kuma ta samu lambar yabo ta buka shekara ta 1974 domin littafin ta mai suna the conservative ita ce babbar mamba a jam'iyyar african national congress ta yi aiki na tsawon shekaru wajen 'yantar da nelson mandela wanda ake tsare da shi a gidan kaso a wancan lokaci aikin rubutu wanda ta yi na ƙarshe ta yi shi ne game da yaƙi na warin launin fata wanda kuma an buga wannan littafi a shekara ta 2012 sauran ayyukanta sun hada da littafin nan mai suna ranakun yaudara wanda aka buga shi a cikin shekara ta 1953 sannan kuma akwai littafin nan na the land of strangers wanda shi ma an buga shi a shekara ta 1958 akwai littafin ta mai suna a chance love wanda an rubuta shi a shekara ta 1963 sai kuma littafin ta mai suna the last world of borghese wanda shi ma an buga shi a shekara ta 1966 sai kuma littafin nan na the bagger girl a shekara ta 1979 da dai sauran littafai da dama waɗanda ta rubuta baga kuma wannan marubuca a kasar afirka ta kudu mai gugurmaya ta siyasa ta kasance ɗaya daga cikin na hannun damar nelson mandela kuma ta lashe kyautar nobel a shekara ta 1991 ta rasu a ranar 14 ga watan yulin shekara ta 2014 tana da shekaru 90 a duniya آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na goma sha bakwai ne kamar da muka saba sanar da masu mu ana iya samun matanin wannan shiri a kowane lokaci a cikin shafin na intanet idan aka ziyarce shi kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata kamar dai da aka sani da dala ubangiji a yau za mu ji cewa hamid tare da abokinsa muhammad sun tattauna dangane da inda za su tafi su dan samu wuri su huta inda hamid ya buƙaci abokinsa muhammad da su tafi wani wurin da ake cin abinci irin na gargajiya na iraniyawa domin shashayi su kuma ci wasu daga cikin abubuwa waɗanda iraniyawa kan yi amfani da su a lokutan da suke hutawa a irin waɗannan wurare saboda haka sai a kasance tare da mu a cikin wannan hira tasu domin jin irin abubuwan da suka tattauna da kuma kalmomin da za su yi amfani da su amma kafin mu je shirin yadda zai kasance da tattaunawa tasu sai an saurari kalmomin da za su yi amfani da su baki ɗaya kamar haka فردا گوبه با من تردنی چایخانه ورن سیر شای، به چایخانه زوا ورن سیر شای، تو می آیی کی کنا زوا من می شناسم نی نسنی کجاست؟ اینا یکی نزدیک خیابان کسد تیتی خیابان بهار تیتن بهار فقط کوی چای شی ما میخوریم مو زمشا آن دارد ونچن ینادا غذا ابینچی دیزی چیست؟ دیزی مننه غذای ایرانی ابینچن ایرانیاوه گوشت نما گوسفند تونکیا نخود قنانم واکی مرس ایدو لوبیا واکی پیاز البسه آنها میپزند سو سنا دپاوه آبگوشت آبگوشت ونی ابینچی میکما درومن در خوشمزه میدهدی ساعت چند کرپی نوا ما می رویم مو زمو تپی ساعت دوازده کرپی گوم میدان میدان دندلی میدان انقلاب دندلن انقلاب منتظر میجره منتظرت میجرن که من منتظرت هستم نی میجرن کنه خوب است یه نده من می آیم نی زنزو To madalla bayan da aka ji waɗannan kalmomi da kuma su yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammadu da abokinsa Hamid. محمد فردا با من به چایخانه می آیی؟ محمدو گوبه زک زو تردنی زوا گیدن شایی چایخانه؟ گیدن شایی بله من یک چایخانه خوب میشناسم ای؟ نی نسمونی گیدن شایی میکیو کجاست؟ اینه یکی نزدیک است خیابان بهار کسه یکی تیتن بهار آنجا فقط چای میخوریم؟ اچن کوی شایی زموشه؟ نه غذا هم دارد دیزی آ آ اکوی ابین شما دیزی دیزی چیست؟ منن دیزی دیزی یک غذای ایرانی است گوشت گوسفند را با لوبیا و نخود و پیاز میپزند به آن آبگوشت هم میگویند dizi wani abincin Iraniyawa ne, ana dafa shi da naman tunkiya da wake da kuma ƙananan wake mara idanu da albasa, hakanan kuma suna ce masa obgusht. غذاهای ایرانی خوشمزه است. abincin Iraniyawa yana da daɗi sosai. بله، دیزی هم خوشمزه است. ای، دیزی ما yana da daɗi. yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa dai har wala yau amma ba tare محمد فردا با من به چایخانه می آیی؟ چایخانه؟ بله من یک چایخانه خوب می شناسم کجاست؟ نزدیک است خیابان بهار آنجا فقط چای می خوریم؟ نه غذا هم دارد دیزی دیزی چیست؟ دیزی یک غذای ایرانی است گوشت گوسفند را با لوبیا و نخود و پیاز میپزند به آن آبگوشت هم میگویند غذاهای ایرانی خوشمزه است بله دیزی هم خوشمزه است To madalla idan dai masu saurare ana tare da mu kuma ana so a ji yadda wannan tattaunawa ta ci gaba da kasancewa to sai a kasance tare da mu amma sai a yi la'akari da yadda jumloli suke zuwa a cikin tattaunawar. ساعت چند به چایخانه می رویم؟ قرفه نوا زاموجی گیرن شایی من ساعت دوازده در میدان انقلاب منتظرت هستم اینا جیرن که دلین انقلاب قرفه شابیو خوب است من هم ساعت دوازده به میدان انقلاب می آیم یای نیما زن جی دندلین انقلاب دی قرفه شابیو madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa amma a ساعت چند به چایخانه می رویم؟ من ساعت دوازده در میدان انقلاب منتظرت هستم خوب است من هم ساعت دوازده به میدان انقلاب می آیم To madalla, to jama'a masu saurare duka-duka ana ma kawo ƙarshen wannan shiri na yau cikin darasinmu na goma sha bakwai sai a mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin sai kuma a kasance ta da mu domin a ji da tattaunawa ta kasance a shirinmu na gaba. Kamar da muka saba tunatar da masu saurare za a iya samun matanin wannan shiri a cikin shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata kamar yadda aka sani. a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman muhammad rahaji furda da shirin afefe ni abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba duk da cewa dai matsayar iran a bayyane take dangane da duk wani batu na tattaunawa wanda kuma kasar iran din ta sha bayyana cewa har kullum kofar ta abu da take domin warware dukkanin matsaloli ta hanyar diplomasiya maimakon yin amfani da karfin soji wanda kuma a bisa wannan manufa ne jamhuriyar musulunci ta iran din ta koma kan teburin tattaunawa aka kuma gudanar da tattaunawa kimanin zagaye biyar dangane da batun shirinta na makamashin nukiliya tsakaninta da kasar amurka wanda kuma raga an cimma wasu batutuwa waɗanda ɓangarorin biyu suka amince da su amma ana kan wasu batutuwa masu sarƙaƙiya waɗanda ba riga an gama warware su ba a lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ila tare da amincewar amurkan ta ƙaddamar da hari akan ƙasar iran bisa yunkurin cewa tana son ta kawo ƙarshen shirin iran na nukiliya ne wanda yake a matsayin barazana ga isra'ilan a cewar jami'anta a lokacin da suka ƙaddamar da wannan hari firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya fito ya faɗi karar cewa sun ɗauki wannan matakin ne na gaggawa a daidai lokacin da amurka da iran suke gudanar da tattaunawa a kan batun shirin iran din na nukiliya da benjamin netanyahu ya ce ba za su bari har a cimma wata matsaya a kan wannan batu ba za su ɗauki matakin da suke ganin ya dace domin tabbatar da cewa sun dakatar da iran daga aiwatar da duk wani shiri wanda zai iya ba damar kaiwa ga matsayin aiwatar da shirin nukiliya na soji wanda hakan ke nufin cewa iran tana yunkurin kera makaman nukiliya ne a bisa zargin da isra'ila take yi ko kuma abin da take rayawa wanda kuma wannan zargi ne wanda ba shi da tushe balantana makama domin kuwa iran ta sha bayyana matsayarta kan cewa shirin ta na nukiliya shiri ne na zaman lafiya wanda bai da wata alaka da ayyuka na soji bugu da ƙari akan haka dukkanin ayyukan da iran ɗin take gudanarwa a dukkanin tashoshinta na nukiliya musamman ma dai waɗannan fitattu guda uku waɗanda su ne iran take gudanar da ayyukanta a cikinsu na tace sinadarin uranium da kuma aiwatar da sauran shirye-shirye ta ɓangaren nukiliya wato cibiyar nan ta fardo da kuma ta isfahan gami da natanz baya ga kuma akwai babbar cibiyar nan ta bushahar dukkaninsu cibiyoyi ne waɗanda suke gudanar da ayyukansu kacokaf a kan sanya ido na jami'an hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya babu wani abu wanda iran take gudanarwa a ɓoye a cikin shirin nata bilhassali ma dukkanin abubuwan da take aiwatarwa tana aiwatar da su ne tare da haɗin kai da haɗin gwiwa da hukumar kula da makamashin nukiliya da kuma jami'anta masu sanya ido baya ga kuma dukkanin ayyuka ɗin suna gudana ne akan kamarori waɗanda hukumar ta riga ta kafa akan waɗannan wurare suna aiki sa'o'i 24 a kowace rana wanda hakan ke nuna cewa dukkanin shirye-shiryen da iran take gudanarwa shirye-shirye ne waɗanda suke gudana a kan idan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya dukkanin waɗannan abubuwa suna karyata abinda netanyahu yake rayawa na cewa iran nan tana ƙoƙarin mallakan makaman nukiliya ne ta hanyar aiwatar da shirin nata baya ga kuma irin matakan da amurka take ɗauka wanda ƙarara sun yi nuni da cewa siyasa ce ta harshen damu wannan ya ƙara bayyana lokacin da ake gudanar da wannan tattaunawa da kuma abin da ya faru na kai hari akan ƙasar ta iran amurka ta bayyana cewa tana so a cimma matsaya tare da iran domin tabbatar da cewa shirin iran din na nukiliya ya kasance bisa tsari da kuma samun karbuwa daga dukkanin bangarori na kasashen duniya ta yadda zai zama sun gamsu da cewa shirin iran din na nukiliya baya a matsayin wata barazana a gare su a dai lokacin da ake cikin wannan tattaunawa wanda dukkanin bangarori na kasa da kasa sun yi lale marhaban da ita da kuma ana maganar komawa akan ci gaba da tattaunawar daga inda aka tsaya kwanaki uku kafin wannan lokaci ne isra'ila ta kaddamar da munanan hare-harenta a kan iran wanda hakan ya yi sanadin shahadar wasu daga cikin manyan kwamandoji na rundunar sojin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma wasu fitattun masana nukiliya na kasar game da sauran fararen hula waɗanda su ne suka fi yawa daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu a iran sakamakon hare-haren isra'ila wanda da dama daga su mata ne da kuma ƙananan yara wannan ya ƙara tabbatarwa iran cewa irin matakan da take ɗauka na ganin cewa ta aiwatar da shirinta na nukiliya daidai da haƙoƙinta wanda dokokin majalisar ɗinkin duniya suka huwace mata abu ne wanda yake tabbatacce kuma haƙƙinta ne halastacce domin kuwa dukkanin yunkurin da amurka da isra'ila suke yi to yunkuri ne na neman ganin cewa sun haramta mata wannan haƙƙi wanda dokoki na ƙasa da ƙasa suka huwace mata wannan ya sa iran ta ƙara tabbatar da cewa babu gudu babu ja da baya wajen yin amfani da wannan haƙƙi nata na sarrafa makamashin nukiliya domin ayyuka na farar hula da dama daga cikin waɗanda suke bin diddigin lamuran yau da kullum dai sun yi imanin cewa tabbas iran ta kai zuciya nesa kuma ya haƙuri daga dukkanin matsin lamba da take fuskanta kuma ta bayar da dukkanin haɗin kai wanda hukumar makamashin nukiliya ta duniya ta bukata dangane da shirin nata to amma wani abin ban mamaki wanda kuma shi ne ake ganin cewa ya zama musabbabin abin da ya faru shine rahoton da hukumar kula da makamashin nukiliyan ta fitar dangane da shirin na iran wanda babban darakta na hukumar rafael grossi ya rada rahotonsa dangane da makoma shirin iran din kuma ya miƙa shi ga alkalai na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya kuma bisa wannan rahoto na rafal grossi ne isra'ila ta ɗauki matakin da ta ɗauka na ƙaddamar da hare-hare akan tashoshin nukiliya na ƙasar iran da kuma kisan jami'an soji da ma manyan jami'ai a bangaren kimiyya ta nukiliya wasu bayanai da dama da suka fito bakunan manyan jami'ai na ƙasar iran ɗin tun bayan bayanan da suka fito daga bakunan jami'an amurka na cewa ana shirin komawa kan teburin tattaunawa tsakanin amurka da iran dangane da mutum nukiliya ya tabbatar da cewa iran din ba ta da wata mummunan niyya amma dai tana da sharaɗa wanda a wannan karan tabbas su kinu kan gaskiya da kuma cika alƙawalla da kuma sanya ido na bangarori na ƙasa da ƙasa dangane da duk wata tattaunawa da kuma abin da za a cimmawa da kuma yadda za a iya aiwatar da wannan yarjejeniya. Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo maku sirar Imam Hassan salam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki. daga cikin jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗa na farko ga Fatima salamun alaiha diyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shirmu da ya gabata dai mun fara magana a kan falalolinsa da suke cikin alkur'ani mai girma mun kuma fara da ayatul tathir wato aya ta 33 a cikin suratul ahzab inda Allah ta'ala yake cewa Allah na nufin ya tafiyar da ƙazanta kawai daga gare ku ya mutanen babban gida kuma ya tsarkake ku tsarkakewa mun bayyana irin tafsirin da malaman addini suka yi mata tare da fassara da manzan Allah sallallahu alaihi ya yi wa ayar wanda kuma tana nufin manzan Allah sallallahu alaihi Fatima da Ali da Alhassan da Alhussein alaihi mun kuma bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne yake da haƙƙin fassara dukkanin wata ayar ƙur'ani mai girma kamar yadda Allah ta'ala ya fahimtar da shi don haka duk tare da cewa sashin ayar da take magana a kan tsarkinsu salamullahi alaihim ya zo ne a tsakiyar ayoyi wa'anda suke magana dangane da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce wannan ayar tana nufin iyalan gidansa hudu ne wato da ali da fatima da 'ya'yansu biyu daga cikin hadisan dai ingantattu wa'anda kuma suka kai haddin tawaturi akwai hadisin ummu salma wacce ta ce ayar ta sauka ne a ɗakinta kuma har sai da ta yi ƙoƙarin shiga cikin borgon da manzan Allah sallallahu alaihi wa ya lulluɓe su da shi amma ya hana ta ya ce mata tana kan alkhairi sannan an ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi wa bayan saukar wannan ayar ya ɗauki watanni tara wasu kuma suka ce watanni shida a duk lokacin da lokacin sallah ta yi yakan fito daga gidansa sai ya ratsa ta kofar ali da fatima salamullah alaihima ya ce ya ku iyalan gidan manzon allah sallah sallah allah ya ji kanku sai ya karanta wannan ayar ta 33 a cikin suratul ahzab waɗannan duk dai suna nuni da cewa ne ayar tana nufin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa wa'anda muka ambata amma duk da haka an sami wasu malaman wa'anda suka dage kan cewa ayar tana nufin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne tare da su iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda muka ambata sai kuma dangane da cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna cikin ahalinsa ne a cikin wannan ayar sun fita daga cikin ali ko da kuwa a wasu ayoyin suna cikin iyalansa kamar yadda dai zaidu dan arkam ya fito da shi a lokacin da aka tambaye shi kan cewa matan mutum wato suna daga cikin iyalansa ne sai ya ce a'a mutum yana iya aure su zauna da matarsa na wani lokaci sai ya sake ta ta koma wajen iyayenta amma iyalan mutum shine asalinsa wato 'ya'yansa haka ma manzan allah sallallahu alaihi wa iyalan gidansa su ne wa'anda aka ambata a ma'abuta bargo na biyu kuma ko da an ɗauki cewa mata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna daga cikin wanda ake nufi da ayar tare da iyalin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ikrama yake yadawa akwai wasu dalilai da za su sa ba za mu amince da ruwayarsa ba saboda kowa ya san matsayinsa dangane da aliyu da abi talib alaihi shi ba kharije ne baya son wani alkhairi ga aliyu da abi talib alaihissalam shi nasibi ne sannan baya son duk wani alkhairi ga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma ikrama ya shahara da ƙarya kamar yadda ibnu musayyib yake faɗa wa wani bawansa mai suna burd ya ce masa kada ka yi mani ƙarya kamar yadda ikrama yake wa ɗan abbas sannan an karɓo hadisi daga Uthman ɗan murra yana faɗa Kasim cewa lallai ikrama ya ba mu labari daga Ibn Abbas kaza kaza sannan ƙasim ya ce masa ya ɗan uwana lallai ikrama maƙaryaci ne zai faɗa maka hadisi a yanzu sai ya ƙaryata ta a nan gaba sannan shi fasiki ne yana sauraron kiɗa yana kuma sakaci da sallah da sauransu sai kuma ayar mubahala inda allah ta'ala yake cewa to wanda ya yi musu da kai a cikinsa a bayan abin da ya zo maka daga ilimi to ka ce ku zo mu kirayi ‘ya'yanmu da ‘ya'yanku da matanmu da matanku da kanmu da kanku sa'an nan kuma mu ƙanƙantar da kai sa'an nan kuma mu sanya la'anar Allah a kan maƙaryata cikin surat ali imrana aya ta 61 wannan ayar tana daga cikin ayoyi wa'anda suke nuna matsayin alil baiti musallam wanda imam hassan salam yana daga cikinsu hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da dama sun zo suna tabbatar da hakan jumhuri malamai dai masu yawa sun ruwaito cewa ta sauka ne dangane da ahlul baiti musallam. kuma ‘ya'yanmu a cikin ayar tana nufin alhassan da alhussein matanmu a cikin ayar tana nufin fatima Salamun alaiha sannan anfusana ko kuma kawukanmu da ya zo cikin ayar yana nufin ali da abi talib salam kuma a takaice ƙissar mubahala ita ce malaman kiristocin najiran na ƙasar yemen ne suka zo madina manzan allah sallallahu alaihi wa sallam inda suka yi ta jayayya da shi kan annabi isa salam shi ɗan allah ne ko ba ɗan allah ba daga ƙarshe dai ba su amince da juna ba daga ƙarshe dai ba su amince da shi ba shi ma bai amince da su ba sai wannan ayar ta sauka tana umurtansa sallallahu alaihi wa sallam da ya yi mubahala da su da farko sun amince amma a lokacin da suka ga cewa ya fito da iyalan gidansa wato aliyu fatima da alhassan da alhussein alaihi salam sai wasu daga cikinsu suka yi gaggawa suka je wajensa sallallahu alaihi wa suka ce masa ya baban kasimu da su waye za ka yi mubahala da mu sai ya ce zai yi mubahala da ku da mafifitan mutane a bayan ƙasa wanda suka fi kowa ɗaukaka a wajen Allah ta'ala yana magana yana nuna aliyu da fatima da kuma alhassan da alhussein alaihi daga ƙarshe dai sun komo wajen afkaf shugabansu suka ba shi labari suka buƙace shi ya ba su shawara sai ya ce wallahi ni ina kallon fiskoki wa'anda da wani ya roƙi allah da su da allah zai kawar da dutse daga inda yake a nan ne sai suka dawo suka faɗa masa cewa sun fasa yi mubahala sai dai suna son ya amince da sulhunsu ya bar su akan addininsu sai ya amince wannan hadisi mubahala ta ɗaukaka darajar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta bayyana cewa babu wani mai daraja a wajen Allah ta'ala a doron ƙasa a lokacin wanda ya kai su babu wani a doron ƙasa wanda Allah ta'ala yake alfahari da su kamar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam hassan alaihi salam yana daga cikinsu su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so a rayuwarsa kuma ba wanda ya kai su daraja a doron ƙasa sai kuma suratu hal'ata ko suratul insan ko kuma suratu dahar duk wa'annan sunaye an ɗauko su daga aya ta farko na suran ne hal'ata alal insanu hinun minad dahri lam yakun shay'an mazkura insan addahar da kuma kalma ta farko wato hal'ata duk daga aya farko na suran ne jamhurin malaman tafsiri dai sun ruwaito hadisai da dama wa'anda suka tabbatar da cewa surar ta sauka ne dangane da su musamman ayoyi na biyar zuwa ashirin da biyu na cikin surar isa saukar ayoyi na hal'ata suna kamar haka imam alhassan da alhussein alaihi sun yi rashin lafiya sai manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da wasu sahabbansa suka ziyarce su don ganin lafiyarsu sai wasu sahabbai suka ba wa ali da abi talib alaihi salam shawara kan ya yi nazari ga allah kan zai yi azumi na kwanaki uku idan sun warke sai ali na abi talib alaihissalam ya yi sannan suka kuma warke a nan ne sai gaba ɗayan gidan suka fara azumi na nazari a rana ta farko a daidai lokacin buɗe baki suka ba da abincinsu na buɗe baki ga wani miskini a rana ta biyu suka ba wa maraya a rana ta uku suka ba wa fursunan yaƙi abincin shan ruwansu kenan a sannan ne wannan ayar ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa inda mala'ika Jibril alaihi ya ce masa ka riƙe don iyalan gidanka ya manzon Allah sannan ya karanta masa suratu hal'ata daga aya ta biyar zuwa ashirin da biyu inda ya ambaci iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma darajar su yana cewa lallai ne mutanen kirki za su sha daga finjalin giya abin gaurayarta ya kasance kafur ne wani marmaro ne daga gare shi bayan allah suke sha suna ɓuɓɓugar da shi ɓuɓɓugarwa suna cikawa da alwashi da suka ɗauka kuma suna tsoron wani ne wanda sharrinsa ya kasance mai tartsatsi ne kuma suna ciyar da abinci akan suna buƙatarsa ga matalauci da maraya da fursunar yaƙi suna cewa muna ciyar da ku ne domin neman yardar Allah kawai ba mu nufin samun wani sakamako daga gare ku kuma ba mu nufin godiya lallai mu muna tsoro daga ubangijinmu wani ne mai gintsewa mai murtuƙewa har zuwa inda yake cewa a ce masu lallai ne wannan ya kasance a gare ku sakamako kuma aikinku ya kasance abin godewa da ƙarshe dai mun ji cewa allah ta'ala ya gode masu ya kuma bayyana cewa ayyukansu abin godiya ne akwai ayoyi da dama a cikin alkur'ani mai girma wa'anda suka yi magana kan iyalai gidan manzan allah sallallahu alaihi wa amma kuma wa'anda muka kawo sun wadatar wajen tabbatar da cewa babu wanda ya fi su a cikin halittun allah a bayan ƙasa a lokacin ɗaukaka da daraja a wajen Allah har ma bayan shahadarsu kuma ba wanda ya zo kusa da su ma a cikin al'amuran da suka shafi kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Hassan salam shi ne na biyunsu wato limamai daga cikin ‘ya'yan Fatima salamun da mijinta Ali ɗan Abi Talib salam. a cikin shirin na gaba za mu kawo muku hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka yi magana dangane da jikansa mafi girma wato imam alhassan alaihi salam to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin na sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh iyar iyali Mr. Raro, salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu. Barka da warhaka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali. Shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata. wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da kashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau masu sauraronmu abin kauna za su jure sauraronmu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin. A shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi a kan dukiya malam bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne mana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauce ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san ya shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhali a yau bai sani ba baka taba jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya sama al-imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imamu ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a kas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da kwakwalen mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko ma'ana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama mi sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la faqra ba'da al-ilm babu talauci bayan ilimi to madalla muna kada jihar kwallon masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon boh hausa na birnin tehran na ke ƙarƙashin hausa tv da muke ci gaba da tattaunawa da malam muntaka tahir daga birnin yamai malam ta ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya malam bismillah wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba a kan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to doli wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce? shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Mataki na gaba tambaya shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakin mu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shine ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zuwa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko kaga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to masararo ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin alibeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu yara manyan gobe in yara ma iyaye Yara ku ya da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin mu na kide kiden iraniyawa shiri don da shi mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa to ba tare ɓata lokaci ba a yau shirin namu ya gaito muku hussein sahrabi ne wani fitaccen mawaki a nan kasar iran domin jin irin kolin da zai baje mana a waƙar da ya mana wadda ta shafi wato yanayi da kuma yadda abubuwa suke jujjuyawa da fatan masu saurara su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin waka a bakin mai tafi daɗin ji masu magana to ga fili ga mai doki ya saurari lafiya. دلم امشو گناهش و قزونه چیشم دینده ای آثار ای آسمونه دلم امشو گناهش و قزونه چیشم دینده ای آثار ای آسمونه آثار ای وقت ما گم رفته ای وای بزن هم بود هم زبونه قصار ای وقت ما گم رفته ای وای بزن هم بون دلم بی هم زبونه چه بابی دلم شو ماجراشه چقدر شروه چقدر غم تو صداشه چه بابی دلم شو ماجراشه چقدر شرمه چقدر غم تو صداشه کجای هم بون کجای یار جونی کجای هم بون کجای ای یار جونی فقط آواز تو دار و دواشه فقط آواز تو دار و دواشه بزن ای تا دلم سامون saurari Husaini Saharabi kenan wani mawaƙi a nan ƙasar Iran game da wannan waƙa da ya mana da ya waƙe ɗabi'a da yanayi da yadda abubuwa suke jujjuya yau da kullum. Da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. barin jalin zamun shirin a nan saboda karancin lokaci a tare ma shiri na gaba za a ji mu dauke da tawakar da kuma wani waƙin na daban amma kafin nan amma dun kowa da kowa ni ma dukun shirin shafi zuma lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na gizo wato wwwtcb 1ng a huta lafiya. ناخدار ای مدیرن چشام از دنیا سیرن نمیخوام باشم تنها روی این امواج دنیا آی شکرون شکر وای شیرینن sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin na mukoma noma shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa suka shafi harkar noma da kiwo to a yau shirin namu zai mai da hankali ne a kan batun sauyin yanayin duniya da kuma yadda kasashen turai suke son amfani da shi domin sake kutsawa cikin nahiyar afirka da a ƙarƙashin wani sabon salon mulkin mallaka. za mu kawo muku shirin ne dai a cikin ɓangarori mabambanta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan ɓangaren zai kasance. sauyin yanayin duniya ya kasance wata kofa ta sabon mulkin mallaka a cikin nahiyar afirka a cikin shekarun bayan nan dai batun sauyin yanayin duniya ya zama mai matukar muhimmanci ta yadda ya zama yana shiga cikin ajandar duk wani tattaunawa ta ƙasa da ƙasa da ake yi da wuya ka samu wani muhimmin taro na ƙasa da ƙasa ba tare da an bijiro da wannan batu ba. ko da kuwa batun ba na muhalli ba ne. To a ƙarƙashin wannan batun ne dai manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki suke son ƙara shimfiɗa ikonsu ƙarƙashin sauyin yanayin duniya ɗin da kuma hanyoyin da za a fuskance shi. Nahiyar Afirka kuwa tana cikin yankunan da duniya take amfani da albarkatunta. domin ganin cewa an samu ma'adanai waɗanda allah ya huwa ce wannan nahiyar fiye da kowace nahiya a duniya da ya zama na bisa ƙaddara su ne waɗanda in an yi amfani da su ba za su gurɓata yanayi ba tare da cewa nahiyar ta afirka mata da hannu ko kaɗan wajen jefa duniya cikin yanayin ɗumamar da yake yi wato wani abu ne da ya shafi manyan ƙasashe masu manyan masana'antu to amma a lokaci ɗaya ita ake son ɗan farawa alhakin wannan abu wato ita ce za ta fi fuskantar matsaloli fiye da sauran nahiyoyi rahotanni da dama a shekarun bayan nan suna nuni da yadda sauyin yanayin da yake faruwa a duniya wanda ya kai ga ɗumamar yanayin duniya ɗin yake jefa nahiyar cikin matsaloli kama daga ambaliyar ruwa zuwa kuma fari a wasu sassa a sanadiyar farin da yake faruwa daga wannan matsala ya sa hukumar da take kula da 'yan hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa batun yin hijira saboda ɗumamar yanayin duniya ya zama karbabbe a wajenta wato da mutane kan yi hijira ne bisa wasu dalilai daban-daban da suka hada da yaƙe-yaƙe ko ƙyama ta addini da jinsi ko wani ra'ayi to amma yanzu an shigar da batun sauyin yanayi a cikin wannan wato batu na hijira to rawar da afirka take takawa a wannan fage na fitar da gurɓatacciyar iska bai wuce kaso hudu cikin ɗari ba yayin da waɗannan manyan ƙasashen masu ƙarfin tattalin arziki suke taka rawa da ta kai kaso 80 cikin 100 wato kamfanoninsu ne ke fitar da gurɓatacciyar iska wacce take tashi ta shiga cikin sararin samaniya ta haddasa matsala shekaru goma da suka wuce an fuskanci wato matsaloli da dama a wannan fage inda aka fara tattauna ya za a samar da kayan aiki a duniya waɗanda za su zama abokan muhalli wato ba su gurɓata yanayi don haka aka mai da hankali wajen neman ma'adanai irin su cablet irin su lithium irin su aluminium da an san cewa ba su gurɓata muhalli sai ya zamana kuma bisa kadara ta ubangiji nahiyar afirka ce take cike da waɗannan ma'adanan dankare a ƙarƙashin ƙasa wasu daga cikin ma'adanan da duniya take nema ruwa a jallo a yanzu musamman ƙasashen da suke da ƙarfin tattalin arziki da suke cikin nahiyar da akwai magnesium wanda allah ya ba wa afirka kaso 85 cikin 100 na dukkanin wanda ake da shi a duniya hakanan kuma platinum wanda shi kuma allah ya bawa nahiyar afirka kaso 80 cikin 100 na dukkan wanda yake shimfiɗe a ƙarƙashin ƙasa a duniya a ƙasar demokuraɗiyyar congo kaɗai tana da ma'adanin cobalt da ya kai kaso 70 cikin 100 na waɗanda ake da su a duniyan nan baki ɗaya wannan ya sa afirka ta zama alƙibla ta waɗannan manyan kamfanoni. to tare da cewa nahiyar ta afirka tana da waɗannan ɗimbin ma'adan da suke kwanciya ƙarƙashin ta waɗanda kuma sana'o'i da ƙere-ƙere da ake so a ci gaba da yi a duniya suke ɗamfare da su amma ana mu'amala da nahiyar ne ta afirka ta hanyoyin da ba su dace ba maimakon a fito a yi ciniki kamar yadda ya dace sai aka fake da batun sauyin yanayi domin a yi musu ƙwace irin na barayin daji abinda ake yi shine share fage na sabon mulkin mallaka a cikin wannan nahiya tamu daga cikin hanyoyin da ake bi da akwai yadda ake zuba hannun jari a cikin wuraren haƙo ma'adanan kaɗai wato haƙo ma'adanai kawai za a yi daga nahiyar ta afirka a fitar da su zuwa wajenta ba wai a zuba hannun jarin da za a kafa masana'antu a cikin nahiyar ta afirka ba bankin duniya ya fitar da rahoto da yake cewa kasashen da suke kudu da sahara ba su fitar da hajar da ta wuce kaso 40 cikin 100 masu alaka da albarkatun da suke da su baya ga wawasan albarkatun na afirka da ake yi ana fitar da su zuwa waje maimakon a gina masana'antu da za a sarrafa su a cikin ana kuma cin mutuncin mutanen wannan nahiyar domin kuwa wajen haƙo waɗannan ma'adanan ana amfani da ƙananan yara a matsayin ma'aikata. Rahotanni na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na kare haƙƙin bil'adama kamar irin su Amnesty International sun yi ishara a kan wannan batu. Yara ne da shekarunsu ba su wuce sha biyu ba ake tura su cikin ƙarƙashin ƙasa domin su yi aiki sukan kuma ɗauki sa'o'i 24 suna aiki kafin a musanya su ɗan hutun da suke bai wuce na su ci abinci ba su ƙara ƙarfi shi ma abincin ba abinci mai gina jiki ba domin a sake tura su su je su ci gaba da yi wa manyan kamfanonin duniya aiki na haƙo masana wato ma'adanai da ake da buƙatuwa da su. To wata matsalar take tattare da yadda ake wa wasan albarkatun nahiyar Afirka shine shigar ƙasashe masu gasa da juna wajen wa wasan waɗannan albarkatu. dama dai kana da ƙasashen turai da su ne suka yi wa mafi yawancin ƙasashen nahiyar mulkin mallaka waɗanda sun daɗe suna wawasan albarkatu nan nahiyar tun suna yi da ƙarfin bindiga ba tare da nahiyar ta afirka ta amfana da komai ba hatta kai suna ɗan ba da tukuici wanda bai kai ya kawo ba yanzu sun sake komawa da wani salo kana kuma da ƙasa kamar amurka wacce ita ma ta shiga sahu wacce kuma siyasarta da ƙasashen turai ba ta da wani bambanci wajen wawasan albarkatun nahiyar ta afirka kana kuma da ƙasa kamar rasha da kuma china duk da cewa ƙasashen nahiyar afirka suna kallon waɗannan ƙasashen biyu na ƙarshe wato rasha da china a matsayin abokai illa iyaka wani abu ne wanda sai nan gaba za a iya tantancewa kamar yadda karin magana hausa da ke cewa ba a yaban ɗan kuturu sai ya cika shekaru arba'in. waɗannan ƙasashe ne wanda a baya tabbas ba su da tarihi na mulkin mallaka a cikin nahiyar afirka amma su ma ƙasashe ne kamar kowane ƙasashe masu ƙarfin soja da masana'antu tattalin arziki da suke son kare maslaha su tasu kaɗai ba tare da kula da maslahar ɗaya ɓangaren ba idan a yanzu suna yin abubuwan da shugabannin ƙasashen afirka suke jin daɗi to zai iya zama kamar lasa zuma ne a baki da kuma share fage na abin da watakila zai iya zuwa a nan gaba da ba zai yi wa zuri'a mai su zuwa daɗi ba don haka dukkan waɗannan wasu batutuwa ne da ya kamata a ce masu bakin faɗa a wannan nahiya tamu ta afirka sun yi nazarinsu idan wata ƙasa daga cikin ƙasashen turai tana da buƙatuwa da ma'adanan da ake da su to a kafa mata sharaɗi ba wai kawai su zuba hannun jari su rika kwashe wato ma'adanan ba aƙalla su kafa kamfani ɗaya biyu sannan kuma su kansu masu ƙarfin arziki ɗaiɗaiku na nahiyar afirkan su shiga wannan fage domin samar da aikin yi da kuma ci gaban ita kanta nahiyar ta fuskar masana'antu masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namayar ƙwararren lokacin kafin lokaci na gaba za mu dasa daga inda muka tsaya mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum